أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه sallama tasliman kasiran mazida amma ba'ad ayyuhal ikhwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala cikin nufin sa da ikon sa da kaddarawa ya nuna mana wannan yammaci na lana asabar biyu a watan Ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu sallam daga mahaifarsa Birnin Makka zuwa Madina shekara 1441 <clears throat> wanda ya daidai da 25 a watan biyar na miladiya ta 2020 a kalandar albashi <clears throat> domin ci gaba da wannan darasi na tafsirin alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa har yanzu muna cikin sura ta uku suratu ali imran za mu tashi akan aya ta 86 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين نعم يقول الله تبارك وتعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين ما زال السياق في أهل الكتاب وإن تناولت غيرهم ممن ارتد عن الإسلام من بعد الأنصار ثم عاد إلى الإسلام فأسلم وحسن إسلامه ففي كل هؤلاء يقول تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم فقد كفر اليهود بعيسى عليه السلام وشهدوا أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم حق وما وجاءتهم البينات والبراهين على صدق نبوته وصحة ما جاء به من الدين الحق والله حسب سنته في خلقه لا يهدي من أصرف في الظلم وتجاوز الحد فيه فأصبح الظلم طبعا من طبائه فلهذا كانت هداية من هذه حاله مستبعدة للقاية وإن لم تكن مستحيلة ثم أخبر تعالى عنهم متوائدا في آية القادمة وبنجي تبارك وتعالى تكون cikin آية aya har yanzu Ubangiji yana mana bayanin wato ahlul kitab kamar a darasin da ya gabata cewa wannan sura ta sauka tun daga farkon ayata ta farko alif lamim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa sama da ayoyi 80 tana bayani akan zuwan tawagan nasara na jiran <clears throat> wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin munazara domin tattaunawa da shi su nuna allantakar Isa a wannan shekara kowanne lokaci da ake kira amuru food a ƙarshen shekara ta takwas da hijira zuwa farkon shekara ta tara da hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekarar da <clears throat> wato tawaga daga cikin wato mutanen jaziratul arab na wannan lokaci suka yi ta kawo caffa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam suna shiga addinin musulunci suna karban tuta su koma zuwa ga al'ummunsu da garurukansu su kira al'ummunsu zuwa ga addinin musulunci a wannan lokaci waɗannan mutane tawagan nasara na jiran suka zo wanda a cikin wannan kwanaki da suka yi a madina kamar yadda darasi ya gabata cewa sun haɗu tare da waɗansu daga cikin malaman yahudawa a nan a wannan zama da aka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan munazara da wannan tattaunawa da wannan ayoyi da suke sauka ubangiji tabaraka wata'ala har yanzu siyakin ayoyi suke mana magana akan waɗannan ahlul kitab duk da aya ta kunshi waɗansunsu daga cikin al'ansar waɗansu daga cikin <clears throat> wato mutanen madina wanda waɗansu ka musulunta daga baya suka yi ridda suka koma makka waɗansu daga cikinsu suka dawo ainihin wato suka sake musulunta kamar yadda abdullahi ibn abbasin radiyallahu anhu ma yake faɗa cewa wannan aya ta sauka dangane da wani mutum daga cikin al'ansar wanda ainihin ya musulunta sannan ya yi ridda ya koma makka sannan daga baya ya turo wa 'yan uwansa ko danginsa da suke madina al'ansar cewa a je a roƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a nema masa afuwa da gafara ya tuba ya gano kuskurensa zai dawo ya koma cikin addinin musulunci wanda ya dawo ya koma cikin addinin musulunci shine da shi da irin wannan wanda ainihin wato suka dawo da waɗanda ba su dawo ba da kuma yahudawa wanda sun san gaskiyar hakikanin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam sun karanta wannan a littattafansu sun karanta wannan ainihin a cikin attaura kamar yahuda kenan sun karanta wannan a cikin injila kamar wato su 'yan mishan ko kuma tawagar nasara na jiran da makamantansu sannan suka doge kan kafirci su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa kaifa yahdillahu kauman ma'ana istifhami ne a nan na istibad na cewa yana da nisa kwarai da gaske cewa Allah ya shiryar da mutanen da suke kafaru sun kafirta ba da imanihim bayan sun yi imani waɗancan al'ansar wanda suka yi imani daga baya suka yi ridda wajen su goma sha biyu daga cikinsu ɗaya ya dawo ainihin wato ya shiga addinin musulunci wanda sauran kuma ba su dawo ba da su da makamantansu yahuda ubangiji ya ce kaifa yahdillahu kauman yaya Allah zai shiryar da mutanen da suke kafaru ba da imanihim kafaru ka ɗauki kafircin yahudawa sun kafircewa annabi isa bayan zuwan annabi Musa alaihi salam da imani da shi da suka yi da imani da kuma littafin attaura da kuma samun bayani daga annabi Musa alaihi salam da kuma littafin attaura cewa annabi Isa alaihi salam zai bayyana idan ya bayyana su yi imani su ba da gaskiya da shi haka bayansa manzan Allah annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam makamakin manzanni shi ma zai bayyana ainihin suka yi imani da annabi Isa suka yi imani da annabi Musa bin Imran suka kuma cewa annabi isa alaihi salam wa shahidu annan rasul haq sannan sun tabbatar cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo gaskiya ne wa ja'atuhumul bayyinat hujjoji da dalilai sun bayyana gare su bisa gaskiyar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ingancin abin da ya zo da shi na addini na gaskiya don haka amma suka doge akan kafirci suka zaɓi kafirci saboda son zuciya su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nuna irin waɗannan mutane yana da nisa ƙwarai a ce su shirya Allah ya ce wallahu la yahdil qaumaz zalimin yana daga cikin sunnar ubangiji subhanahu wa ta'ala baya shiryar da mutuma da ya zamanto ainihin mai ɗimbin son zuciya da shishigi da san rai da wuce gona da iri da ta'addanci da zalunci da saba umarnin Allah da saba wa ainihin abin da Allah ya faɗa ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa irin waɗannan azzalumai ne yana da wato nisa ƙwarai cewa su fita daga cikin bata su samu shirya domin ainihin a ɗabi'arsu a sunnarsu ko a buƙatarsu a sha'awarsu a san ransu cewa shine ainihin wato su saba wa ainihin umarnin Allah saba umarnin manzan da ya turo su bi son zuciyarsu su yi abin da suke so su yi zalunci da ƙetare iyaka abin da suke so a rayuwarsu don haka Allah ya ce yana da nisa shiryar da irin waɗannan mutane su fita gabarin wato ɓata su shiga cikin shirya na'am. أولئك, أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba da labari dangane da wannan yana mai faɗin irin narko da ya tanada musu Allah ce ula'ika irin waɗannan Yahudawa ko irin waɗannan munafukai ko irin waɗannan wanda suka san gaskiya suka kauce mata saboda son zuciya saboda biyan su ko duniyarsu Allah ce ula'ika jaza'uhum waɗannan sakamakonsu anna alaihim la'anatallah cewa tsinuwar Allah ta tabbata gare su la'anar Allah ko tsinuwar Allah ita ce kora daga rahama ubangiji ya kore su daga rahamarsa haka la'anta da tsinuwa ta mala'iku da ta mutane ga baki ɗaya ta tabbata gare su sakamakon kafircinsu eh, eh, da kuma barin fita ga barin ainihin wato bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala cewa suna cikin wannan wato tsinuwa da la'anta wadda ta wajabta musu shiga wuta da azabar wuta sannan ubangiji ya ce khalidi na siha in sun shiga cikin wannan wuta suna madawwama cikin wannan wuta la yi haffafu an azab ba za a haffafa musu azaba ba ma'ana ba za a yi musu sakwasakon azaba ba ko rangwamen azaba wala hum yin sannan ba za a saurara musu ba ko a ba su damar ba da wani uzuri su wani uzuri wato a karɓi uzurinsu suna cikin azaba irin waɗannan dama su ne ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda yi wa alkawari na irin wannan narko da irin waɗannan wa wannan azaba wato ta wuta wacce ba za su samu sauƙi ko afuwa a cikinta ba sakamakon kangarewa da kafirci da bin son zuciya da kangarewa umarnin Allah subhanahu wa ta'ala Ubangiji ya musu wannan alkawari na narko sai ya ware waɗansu daga cikinsu ya ce me? illallari na tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna Allah ghafurur rahim sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce illallari na tabu sai kadai waɗanda suka tuba daga cikin waɗancan Yahudawa ne ko makamantansu ko kuma kamar yadda muka faɗa da farko waɗansu daga cikin al'ansar cewa kamar yadda imamu ibn kasir da imamu kurtubi suka rawaito cewa akwai wani haris bin suwaid ɗan uwan wato jalladu bin suwaid al'ansari wanda yana daga cikin mutum goma sha biyu wanda suka yi ridda suka gudu makka daga baya ainihin ya aikowa 'yan uwansa ko danginsa su wato haris bin suwaid cewa a roƙa masa alfarma wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tuba ya gano kuskurensa don haka ya dawo daga baya ya sake tuba musuluncinsa ya inganta ya tabbata akan tuba ya mutu akan musulunci da ingantacciyar aƙida su ne wanda Allah ya togaciya ga irinsu da makamantansu <clears throat> daga cikin yahudawa ko daga cikin munafukai ko daga cikin wanda suka shiga musulunci suka yi ridda suka ban Musulunci, ko wanda suka ainihin musulunta lokacin wato annabi ah, musa alaihi salam su ne yahudawa suka kafirta da annabi isa daga baya suka sake kafirta da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan suka dawo suka yi imani ma'ana yahudawan da suka yi zamani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka kuma yi imani da manzan allah sallallahu alaihi wasallam bayan wancan kafirci da kangariya da suka yi su ne ubangiji ya toge a nan ya ce illallazi na tabu sai kadai ainihin wato waɗanda suka tuba suka tuba ainihin wato bayan wannan kafirci da zalunci da suka yi wa aslahu sannan suka gyara zukatansu da imani da kyawawan ayyuka suka bi Allah subhanahu wa ta'ala Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce fa’in Allah gafurur rahim irin wannan Allah ya musu kyakkyawan alkawari na ansar tubansu da yi musu gafara da rahama da yafe musu kurakuransu da abin da suka yi a baya na kuskure ko na kafirci ubangiji zai yafe musu ya anshi tubarsu ya yi musu gafara da rahama domin ubangiji ya ce fa'inna Allah furun ubangiji mai gafara ne ga waɗanda suka tuba <clears throat> rahimun kuma mai rahama ne da jin kai wato gabayinsa muminai wato wannan ayoyi da muka karanta idan muka kalli shiryar da take su za mu samu abubuwa guda biyu ko uku ko fiye abu na na farko cewa wanda duk ya zama wato rayuwarsa ya sa sharri da fasadi da zalunci da kafirci da kangarewa ubangiji subhanahu ta'ala da bin son zuciyarsa tubarsa tana da wuya kwarai da gaske don haka ya zama wajibi akan kowane bawa idan ya aikata kuskure ko ya aikata zunubi Koye abin da yake laifi ga ubangiji subhanahu wa ta'ala, to kada ya doge kada ya ci gaba da ainihin wato wannan laifi ko zunubi ya tsaya akan haka ya ce shi ya zaɓi haka a'a ya gaggauta tuba domin gaggauta tuba ita ce za ta raba shi da fadawa cikin waccan azaba da halaka da aka ambata kada ya doge a bisa ainihin wannan zunubi a'a ya ji matukar mutum yana aikata zunubai yana saba wa Allah yana kangare wa Ubangiji yana bin son zuciyarsa yana jin daɗin yin haka to idan aka sha makanci tsakanin zuciyarsa da tuba sai tuba ta zamanto wato ta yi masa wahala kwarai da gaske abu na biyu muka fahimci cewa tuba ainihin wato karɓaɓɓiya ce ga wanda ya aikata kuskure ko ya aikata zunubi ko ya kafirta daga baya tuba matuƙar tuban nan ta cika wato waɗannan sharuɗa ko ta cika sharuɗanta na tuba ainihin wato za ta zama karɓaɓɓiya daga cikin sharuɗan tuba sharaɗi na ɗaya ya zama shi wanda ya wannan tuba ya fita ya bar wannan zunubi ko wannan kafirci ko wannan zunubi ko wannan laifi ko wannan ma'asiya da yake aikatawa ya fita daga barinta nan take da tubarsa sannan abu na biyu ya zama ya yi nadama a bisa abin da ya aikata na kuskure a baya na wancan aikata laifi ko zunubi ko kafirci sannan abu na uku ya yawaita istighfari abu na hudu ya yi azama da niyyar cewa ba zai sake koma cikin aikata wannan zunubi ko laifi ba wanda ya tuba ya bashi ya bashi har abada sannan abu na wato na hudu ko na biyar cewa ya gyara abin da wato ya yi na ɓanna a baya shine ya gyara wanda zai gyaru na tsakaninsa da Allah ya gyara shi da tuba da istighfari na tsakaninsa da bayin Allah wanda zai nemi afuwa ko gafara ko mayar da abin da ya na zalunci ko cin haƙƙi ko cin mutunci ga wanda yawa ya nemi irin wannan wato hanya ko tafarki da zai inganta tubarsa ta hanyar gyara kurakurai ko ayyukan da yi ko munanan ayyukan da yi a baya wanda suka ja masa fushin ubangiji da wannan ne idan ya haka su ne wanda Allah ya ambata a ne ce na tabu min ba'di zalika wa aslahu wanda suka tura bayan waɗancan kurakurai bayan waɗancan laifuka bayan waɗancan zunubai bayan waɗancan kafirci bayan waɗancan ma'asiya wa aslahu suka gyara kurakuransu ubangiji ya ce to fa inna Allah ghafurun ubangiji shi gafurun ne litta'ibin rahimun ne kuma bil mu'minin na'am إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أهدهم ملء الأرض ذهبا فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ابتدى به أولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصرين ما زال السياق في أهل الكتاب وهنا في اليهود خاصة إذ أخبر تعالى عنهم أنهم كفروا بعد إيمانهم بعد إيمانهم بموسى كفروا بإيسى والإنجيل بعد إيمانهم بموسى والتوراة ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فلن تقبل توبتهم إلا إذا تابوا بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن لكنهم مصرون على الكفر على الكفر بهما فكيف تقبل توبتهم إذا مع إصرارهم على الكفر ولهذا أخبر تعالى أنهم هم الضالون البالغون أبعد الحدود في الضلال ومن كانت هذه حاله فلا يتوب ولا تقبل توبته ثم قرر مسيرهم بقوله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل منهم فلم يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا يريد يوم القيامة مع أنه لا مال يومئذ ولكن من باب الفرد والتقدير لا قير فلولا أن فلو أن لأحدهم ما في الأرض ذهبا وقبل منه لفدى لنفسه من عذاب الله لافتدى ولكن هيهات هيهات إنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولكن من جاء ربه بقلب سليم من الشرك والشك وسائر الأمراض وسائر أمراض القلوب وزائر أمراض القلوب نجا من النار ودخل الجنة بإذن الله تعالى وبنجي تبارك وتعالى تكن سياكم wannan ayoyi da aka karanta aya ta 90 da kuma ta 91 ubangiji har yau yana yi mana bayanin yahudawa da makamantansu masu aƙidodi irin nasu a kowace al'umma a kowace yanayi a kowane zamani ubangiji tabaraka wa ta'ala yana magana dangane da yahuda ce innal lazina kafaru ba da imanihim waɗanda suka kafirce bayan imaninsu ma'ana suka kafirce wa annabi isa bayan da can kafin zuwan annabi isa sun yi imani da annabi musa sun yi imani da littafin attaura da aka baiwa Musa bin Imran alaihi salam da annabi Isa alaihi salam ya zo sai suka kafircewa annabi Isa suka kafircewa littafin da aka biya annabi Isa shine wato littafin wato injila sun mazado kufran sannan suka ƙara kafirci akan kafircin da suka yi a baya da annabi isa alaihi salam da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo suka ƙara kafirta da shi suka ƙara kafirta da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da kuma alƙur'ani Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce irin waɗannan Ubangiji ya ce falanta kubala taubatuhum faufau ba za a karɓi tubansu ba sai dai idan sun inganta tuba ita ce da ingataccen imani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam waccan tubar da suka yi ta da ko bin annabi wato Musa da suka yi alaihi salam a wancan mataki na farko imaninsu a wancan mataki ya zama imani ne gaira mujjin wala nafi ba mai amfani ba domin sun kafircewa annabi isa da ya biyo bayansa haka suka kafirce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ubangiji ya ce ba za a karɓi tubansu ba ma'ana abin da suka yi na tuba a baya ko na bin manzo annabi musa da suka yi bai zanto karɓaɓɓe ba illa iza tabu bil imani bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai dai in sun inganta tuba sun tuba da imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da imani da alkur'ani sai dai suna nan akan kafircinsu da imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma kafircinsu da alkur'ani tunda kuma suna kan haka allah ce wa ula'ika humud dalun waɗannan su ne ainihin waɗanda suke batattu sun ɓata gabarin tafarkin shirya sun ɓata gabarin bin hanyar daidai sun ɓata gabarin dacewa da abin da Allah yake so ko ya umarni bayansa su bi irin waɗannan tabbas tubansu bai zamanto karɓaɓɓe ba sai ubangiji maɗaukakin sarki sai ya sake ambata sakamakonsu ya ce innan lazina kafaru wa matu wahum kuffarun Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirce suka mutu wahum kuffarun suna kafirai wato akan kafircinsu da imani daga barin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da barin imani da alkur'ani da barin imani da abinda Allah ya saukar ga manzansu sallallahu alaihi wasallam da barin imani gaba da gaskiya da kaɗaitar Allah da ba da gaskiya ga manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam suka mutu akan waccan aƙida tasu wa matu suka mutu wahum kuffarun suna masu kafir cewa Allah ya ce falan yuqbala min ahadihim mil'ul ard Allah ya ce ranar tashin alkiyama a ƙaddari da za a ce za su cika kwatankwacin cikin duniya da zinari su bayar dan su fanshi kansu ba za a karba, wanda ranar tashin alkiyama wuni ne ainihin wato babu dukiya a wannan wuni babu ‘ya'ya babu dukiya haka babu ‘ya'ya masu amfani sai wanda ya zo wa Allah da kyakkyawar zuciya amma a ƙaddari cewa a ranar tashin alkiyama ɗin a ƙaddari da akwai dukiya ɗin a ce ɗayansu ya zo da cikin duniya cike da zinare a ce da shi ya bayar ya fanshi kansa daga azaba zai bayar zai ce kwarai da gaske zai bayar ya yadda da haka wato zai iya bayarwa cewa ya bayar da wannan wato dukiya kwatankwacin cikin duniya don ya fashi kansa wanda ainihin wato babu dukiyar ma koda da ita wanda a kaddari cewa domin mu fahimci cewa irin girman azabar da za su samu kansu a ciki a kaddari cewa da za a ba su cikin duniya mallakar dukiya a lahira a ce za a tambayi ɗayansu za ka bayar ka fanshi kanka daga azabar Allah a guza zai bayar cikin jin daɗi cikin jin sauƙi sai dai ainihin wato babu dukiyar kuma ba a karɓan fansa a wannan rana kuma babu ainihin wani wanda zai zo ya ce ya zama garkuwa ko lauya ga wani cewa ubangiji maɗaukakin sarki ya ce da za a ce masu bayar falon yi kubala minhum mil'ul ardi zahaba ko da za a ce su bayar in akwai masu bayar ɗin ba za a karɓa ba wale wufta da bihi ko da sun yi fansa da wannan cikin duniya na zinare ko na dukiya da suka mallaka wanda ma babu wannan ɗan a ƙaddari in ma akwai suka bayar ba za a karɓa ba Allah ce ula'ika lahum azabun alim waɗannan suna da azaba wato alimun wacce take wato mai raɗaɗi Allah ce wa malahun min nasirin sannan ba su da waɗansu min nasirina wanda ainihin wato za su taimake su haihata haihata a wannan lokaci wuni ne layan fa'ufihi malun wala banun wuni ne wanda dukiya ko ‘ya'ya ba sa amfani sai wanda ya zo wa Allah da ingatacciyar zuciya zuciyar da babu shirka a cikinta babu shakka a cikinta babu nifaƙa a cikinta babu duk wani abu da za a kira ciwon zuciya irin na nifaƙa ko na shirka ko na kokwanto shi kaɗai ne mai irin wannan zuciya wanda ya zo da aƙida ingatacciya da kaɗai ta Allah da bauta da biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wasallam masu irin waɗannan zukata su ne kaɗai wanda za su tsira ranar tashin alkiyama su ne wanda za su samu rabauta da aljanna da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ayoyi guda biyu sai suka nuna mana abubuwa guda biyu ko uku wato na sunnar ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa sunnar ubangiji ta sanya ko ubangiji ya kaddara cikin sunnarsa cewa duk wanda wato ya fada cikin kafirci da zalunci da shirka da san zuciya da bin abin da ya masa daɗi a rai cewa kaɗai abin da yake so shine daidai abin da ya ga buƙatarsa ko zuciyarsa ko ransa yana so shi zai shi zai wato aiwatar masu irin wannan zuciya yana da nisa kwarai a samu su tuba kaɗan ne kwarai masu tuba daga cikin irin wannan wannan Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana nuna mana kada zukatanmu su zama cewa masu ko mu zamanto masu bin son zukatanmu da duk abin da zuciyarmu ta yi mana ko kai ta yi mana daɗi ko tariya. cewa abin da zuciyar mutum ta riya masa wani na kafirci ne wani na zalunci ne wani na fita ne gabanin ɗa'ar Allah wani na zaluntar bayan Allah ne wani na ta'addanci ne wani abin da bai dace ba ne wanda zai jawo kansa fishin Allah ya ja wa kansa ainihin wato okobar Allah cewa masu irin wannan zuciya da bibiyar irin wannan son zuciya kaɗan ne kwarai ake samun waɗanda suke tuba sannan abu na biyu muka fahimci cewa wato ɗeba ƙauna ga duk wanda ya mutu yana kafir cewa Allah maɗaukakin sarki ɗebe ƙauna ga barin ya samu rahamar Ubangiji cewa duk wanda ya mutu akan kafirci to ba zai taɓa samun rahamar Ubangiji ba ranar tashin alƙiyama sannan muka fahimci abu na uku ranar tashin alƙiyama babu fansa babu ainihin wato a ce a kawo fansa ko a biya kaza ko a biya tara kaza ko a biya haraji kaza ko a ba da fansa kaza kowa ya biya kaza ko ya ba da kaza wanda babu abin biyan a wannan rana domin ba rana ba ce wacce ainihin wato za a zo da dukiya ko dukiya ta yi amfani dukiya tana amfanin ma'abucinta a wannan rayuwa ta duniya a wannan gida na duniya ta yadda ya amfani da abin da Allah ya bashi na dukiya ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ayyukan ɗa'a, ya yi ayyukan alkhairi ya bi Allah ainihin da dukiyarsa kada ya amfani da ransa da lafiyarsa da dukiyarsa wajen sabon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zama wajen ayyukan asha ko ayyukan sabo ko ayyukan da ba su dace ba ko ayyukan da suke na kururuwa shedan a nan zai sa dukiyarsa ya amfani da ita idan dukiya ta zama haka ga ma'abucinta ta zame wa ma'abucinta halaka don haka dukiyar da take mai amfani ga ma'abucinta ita ce wacce ta amfani ma'abucinta a duniya bai taskace ta bai fitar da haƙƙin Allah a cikin jikinta bai kuma yi amfani da ita wajen saɓawa Allah ba bai kuma yi amfani da ita wajen yin abin da yake sabo ne ko karkacewa ko kaucewa ga barin dokokin Allah masu irin wannan dukiya wanda suka bi Allah da dukiyoyinsu suka yi abin da Allah ya ce su ne dukiyoyin suka amfani su a lahira su ne suka amfani su ne suka amfani su a duniya su ne kuma suka amfani su a lahira ba kishiyar waɗannan ba na'am لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم نعم ثم قال الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم <clears throat> يخبر تعالى عباده المؤمنين الراقبين في بره تعالى وإفداله بأن ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة بأنهم لن يزفروا بمطلوبهم من بر, من بر ربهم حتى ينفقوا من أتيب أموالهم وأنفسها عندهم وأحبها إليهم ثم أخبر تعالى مطمئنا لهم على إنفاقهم أفضل أموالهم بأن ما ينفقون من قليل أو كثير نفيس أو خسيس هو به عليم وسيجازيهم به وبهذا حبب إليهم الإنفاق ورقبهم فيه ورقبهم فيه وبنجي سبحانه وتعالى تكون cikin آية ينا سند باينسا باينسا مؤمنين bayinsa na gargaru bayinsa masu bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ainihin wato suke bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala cewa cewa ba za su samu wato rabauta ba ba za su samu wato nagarta ba ba za su samu alkhairi ba ba za su samu wato kiro yana nufin al'amalus salih ko kuma jama'a ko kuma sakamako na wato al'amalin salih manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo a cikin hadisi sahihi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa alaikum bisidiki fa inna sidika ya hadi ilal bir wa inna albirra ya hadi ilal janna ولا يزال الرجل يصدق ويتهرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا manzon Allah sallallahu Alaihi عليه yana ce alaikum بالصدق kula zamci gaskiya sanin gaskiya da faɗan gaskiya da rayuwa a kan gaskiya da aikata gaskiya wannan yana daga cikin albir yana daga cikin kyawawan ayyuka na nagarta wanda suke haskaka wa bawa ya samu kyakkyawan sakamako ya samu aljanna cewa ba za ku samu nagarta ba ubangiji ce lan tanalul birra ba za ku samu nagarta albir suna ne wanda ya tattari dukkan wani alkhairi dukkan wani aiki na alkhairi wanda Allah yake so ya yadda da shi idan an yi wannan aiki aiki ne wanda aka yi shi da gaba ko wanda aka yi shi da dukiya ko wanda aka yi shi da gangar jiki aikin da yake kyakkyawa aikin da yake Allah yana so aikin da idan an yi shi akwai sakamako kyakkyawa shi ake kira albir albir suna ne kalima ce jami'a li kulli khair wadda ta tattari dukkan wani alkhairi ana ana nufin amma anan da Allah ce lan tanalul birra ana nufin wato sakamako da aljanna cewa ba za ku sami kyakkyawan sakamako ba ku samu aljanna hatta tun fi komin mata hibbun hasse kun ciyar daga cikin abin da kuke so shi yasa wancan hadisi manzan Allah ya ce alaikum bisidiki ku lazamci gaskiya lalle gaskiya tana shiryarwa zuwa albir zuwa nagarta da ayyukan nagarta lalle ita kuma nagarta da aikin nagarta tana shiryar da ma'abucinta zuwa ga aljanna ya samu aljanna ya samu kyakkyawan sakamako sannan manzan Allah ya ce mutum ba zai gushe ba yana gaskiya yana kirdadan gaskiya yana jiran gaskiya yana aiwatar da gaskiya yana tabbatar da gaskiya yana son gaskiya yana yin gaskiya hatta yuktaba inda Allahi siddiqan har sai an rubuta shi a littafi a wajen Allah sunansa wani da sunansa an ce siddiq mai gaskiya ne wanda ya gaskata Allah ya gaskata manzan Allah ya so gaskiya ya aiki da ita sai manzan Allah ya ka kishiyar wanda ya ce wa iyakum wal kazib haka ku guji ƙarya fa innal kaziba yace kaga ƙarya ya hadi ilal bir tana ilal fujuri tana shiryar da ma'abucinta zuwa ga fajirci zuwa ga taɓewa zuwa ga lalacewa ya zama ya lalace ya zama wulaƙantacce ya zama lalatacce ya zama makaryaci ya zama yaudari ya zama azzalimi ya zama maha'inci ya zama kowa da kowa ma yana ganin sa tsirara cikin wato makaryaci ne shi mayaudari ne azzalimi ne shi maha'inci ne shi ɗan damfara ne shi mai ƙarya ne mai cuta ne mai zaluntar al'umma ne amma shi idan su ya rufe baya ganin wannan baya jin wannan ya zama abin da bahaushe yake cewa gwano baya jin warin jikinsa don haka saboda mi saboda idansa ya rufe zuciyarsa ainihin wato an kulle ta an sha makance ta barin ainihin ya gano rayuwar da yake da ƙaryar da yake da yaudarar da yake da ha'incin da yake da zalincin da yake ya gano cewa wannan ba daidai ba ne ya gyara don ya tausaya wa kansa don ya tausaya wa kansa azabar wuta cewa gangar jikinsa ba za ta jura wuta nama ba kuma don rayuwarsa daddaɗewarsa da duk abin da Allah ya bashi duk yanayin da ya samu kansa sai fa ya gama rayuwar nan sai ya mutu rashin gaskiyarsa ko ƙaryarsa ko yaudararsa ko ha'incinsa ko zalincinsa ko shirkarsa ko kafircinsa ba fa zai hana shi mutuwa ba don wanda ya fi shi wannan shine fir'auna ya yi ya gama ya mutu da 'yan kanzaginsa da makamancinsa kamar yadda ingancinsa nagartarsa da bin allansa da bin dokokin allah wannan ba zai hana shi mutuwa ba sai dai wannan mutuwarsa in ya yi a kan wannan hanya za ta zame masa alkhairi ta zame masa nagarta shine ubangiji subhanahu wa ta'ala cikin wannan aya da ya ce lantanalul birra ba za ku sami kyakkyawan sakamako da wato aljanna ba ya ce hatta tun fi komin matu sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so na dukiyoyinku abin da kuke so na abin da Allah ya baku na dukiya mai kyau wanda yake kuna so kuna sha'awa ku ɗauka ku yi dan Allah ko ku aikata dan Allah ko ku bayar dan Allah idan kuka yi haka shine ainihin za ku samu abinda wato kuke so kamar yadda lokacin da wannan aya ta sauka daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Talhatul Ansari radiyallahu anhu yana tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar da wannan aya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kofar masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an fita titi ne tsakani ko hanya ce tsakani da babbar wata katafariyar gona ta wannan sahabi abu talhatul ansari ana kiran wannan gona biraha babbar gona ce wacce ta haɗa bishiyoyi na dabinai fiye da ɗari uku da wani abu daga fariya rijiya ta ruwan daɗi mai sanyi mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama yakan shiga cikin wannan gona ya sha ruwan wannan rijiya ya kwanta ya huta inuwar bishiyoyin wannan wato gona wannan katafariyar gona tana wani guri istiratiji ma'ana wuri wanda yake mai kyau mai tsada tana fesin ɗin masallacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sannan gata da cike da arziki na dabinai a wannan lokaci shine wato abincin wannan al'umma wanda babu sama da shi wato ga ainihin dabinai ga kuma ainihin duk shekara ana ibar wato dukiya mai yawa ta wannan dabinai cikin wannan wato gona wacce take ainihin ake kiranta biraha ga kuma ruwan sanyi ga kuma a cikin gari ga ta kuma ta yi wato hannun riga ko kafada da kafada da masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana saukar da wannan aya lantana birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa shi sai wannan sahabi ya meke yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga wannan gona ta wa ya rasulullah faj'alha haisu araka Allah ya rasulullah ka sanya wannan gona tawa ita na fi so tana daga cikin duk abin da na fi so cikin gonakina ko cikin dukiyata Allah ya ce mutum ba zai samu nagarta ba zai samu aljanna ba sai ya ciyar daga cikin abin da yake so ba wai ya ciyar da abin da yake son ba gaba daga ciki amma ainihin Abu Talhatul Ansari ya ce ya dau wannan gona ya baiwa manzon Allah a sa ta inda ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi masa yabo da jinjina ya ce ma malun rabih ko kuma malun rajih cewa wannan dukiya ta riba wannan dukiya an ci ribarta sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wannan gona taka je ka raba wa danginka irin su Hassanu bin Sabit su Ubayyu bin Ka'ab radiyallahu anhum je karaba raba musu ita ya je ya aiwatar kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ainihin wato ya umarce shi haka wannan aya ba wai shi kaɗai wato abin nan abu talhatul ansari ba da wannan aya ta sauka haka ainihin wato umar ibn khattab yana da wata wato baiwa wacce tana daga cikin bayinsa wanda ya fi so ita ma nan take umar ibn khattab ya yanta ta saboda allah haka ainihin ɗansa wato abdullahi dan umar shi ma yana da ainihin baransa wanda yake so wanda ake kira nafi maula rasulillah maula umar ibn al-khattab maula abdullahi bin umar wanda za ga sunan sa yana zuwa cikin hadisai cewa ana cewa nafi'u maula abdullahi ibn umar yana son wannan bawa nasa shi ma ya yanta tashi. haka zaidu dan harisa yana da dokin da ya fi so shi ne wanda ya fi so cikin duk abin da ya mallaka a duniya shi ma nan take ya sadakar da shi nan take aya ta sauka nan nan take wato suka yi aiki da ita wannan shi zai nuna maka sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi dan mas'ud yake faɗa cewa suna sun karanci wato sun koyi imani da nagarta wato wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun koyi alƙur'ani da aƙida wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama alƙur'ani yana sauka suna koyon sa aya bayan aya suna sanin fassararta kuma suna aiki da ita nan take wannan aya da ta sauka da yawa daga cikin sahabbai suka yi irin wannan wato bajinta suka yi irin wannan wato sadaukarwa tare da Allah maɗaukakin sarki cikin ayar ba caye wato ba yadda duk abin da ka mallaka ba ko ba yadda abin da ka fi so cayilan tanalul birra sai ce hatta tun fiku har sai kun ciyar min mata hibbun daga cikin abin da kuke so ba irin sadakar bahaushe ba sai ya ci abinci ya jagalgala ya lalata baya so sannan ya dinga kiran almajiri kai almajiri wanda yana ga wai shi nan ya taimaka almajirin ba almajirin da ya karba kai ya taimaka wa ba kai ka taimaka masa ba a'a sai ka ba almajirin tun kafin ka bata tun kafin ka lalata tun sanda kake so ka iba daga cikin abin da kake so wato ka bayar Allah ya ce wabtaga fi ma ataka Allahu daral akhirah daga cikin abin da Allah ya baka ka nemi gidan lahira ba wai ka bayar amma sahabbai ga irin yanda suka yi wannan balantiya Allah ya ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim Allah ya ce ba wani abu da za ku ciyar ma'ana kaɗan ne ko da yawa gwargwadon ikon ku kun kan fata ne kun bayar ne gaba ɗaya kun bayar da rabi kun bayar da wani yanki kun bayar da wani abu daga ciki wato ubangiji ya ce masani ne akan abin da kuka bayar cewa kuma zai saka zai mayar da wato sakamako akan wato abin da kuka bayar ma'ana ya mayar maka a duniya kuma ya baka lada a lahira matukar kayi don shi wannan aya sai muka fahimci abubuwa guda uku a cikinta abu na farko shine albir albirru shine fi'ilul khairi ayyukan alkhairi suna shiryar da ma'abucinsu ko mai yinsu ko masu yin su zuwa ga su samu aljanna su samu rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan muka fahimci na uku cewa wato bawa yana samun babban matsayi a wajen Allah ya samu ni'ima ya samu lahira ya samu aljanna ya samu rahamar Allah lokacin da yake ɗaukan abin da yake so daga cikin dukiyarsa ya ciyar ya yi aikin alkhairi wannan yana kusatar da bawa yana sa ya samu wato sakamako wajen ubangiji kyakkyawa sannan muka fahimci abu na uku cewa wato la yudi'ul ma'ruf inda Allah ta'ala dukkan abin da bawa yayi na al-ma'ruf na ayyukan alkhairi baya wato bata ko kuma baya tozarta wajen Allah ma'ana Allah yana sakawa yana mayar da duk abin da aka yi wato a duniya na alkhairi ne wato Ubangiji zai yi sakayya a kansa duniya ya mayar da sakayya ya mayar da fiye da abin da aka bayar kuma yi kyakkyawar sakayya a lahira shine abin da wannan aya ta karantar da mu na'am كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين نعم وبنجي سبحانه وتعالى هريوتكم تكون آية يتي كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل إلا ما هرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ما زال السياق في الحجاج مع أهل الكتاب فقد قال يهود للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تدعي أنك على دين إبراهيم وتأكل ما هو محرم في دينه من لهوم الإبل وألبانها فرد الله تعالى على هذا الزعم الكاذب بقوله كل الطعام كان هلا لبني إسرائيل هريا سياق آيويدي بيقشي بأبنجي مدوككين سلكي ينا واتو komai da raddi ga ahlul kitab a wannan guri ana magana wato da yahudawa wanda suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina su ne ma'ana yahudu banu kainuka ko yahudu banu kuraiza ko kuma yahudu banu nazir yahuda suka ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kana da'awar kana bin addinin annabi ibrahima mm. kuma kana tare da addinin annabi ibrahima kuma kana cin abin da yake haramun ne a wajen a wajen wato a waje a addinin annabi Ibrahimu kana cin wato naman raƙumi da kuma nonon raƙumi sai Ubangiji maɗaukakin sarki sai ya ƙaryata waɗannan Yahudawa cewa abin da suke faɗa cewa da naman raƙumi da nonon raƙumi haramun ne addinin annabi Ibrahimu, wannan magana ƙarya suka yi wa Allah sannan ƙarya suka yi wa manzansa annabi Ibrahim sannan ƙarya suka yi wa addinin Allah Ubangiji ya ƙaryata su ya ce kullu fa'ami kana hillan libani Isra'il Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce dukkan wani abinci kullu fa'am dukkan wani abinci wanda yake shi za a kira shi a fa’am wanda yake abinci kana hillan ya kasance halal ne libani isra'ila ga 'ya'yan banu isra'il domin su suna da awar addininsu na wato wanda suke a kai su a matsayinsu na yahudawa mabiya a wato addinin yahudanci cewa cin naman raƙumi da shan nonon raƙumi a addinin su haramun ne haka kuma yake a addinin annabi Ibrahim, kuma su mabiya addinin annabi Ibrahim ne shine Allah ya ce dukkan wani abinci dukkan wani abinci kowane iri hillan ya kasance halal ne ga 'ya'yan bani isra'ila ga 'ya'yan bani isra'ila su ne zuri'al yaqub waɗanda ake kira al zuri'a goma sha biyu illa ma harrama isra'il kasancewar shi isra'ila a nan ana nufin wato a annabi Yakubu salam cewa annabi Yakubu salam yana daga cikin abin da ya fi so cikin dukkan abinci a duniya naman raƙumi da kuma nonon raƙumi kamar yadda ruwayoyi suka zo cewa shi annabi yakubu alaihi salam ya yi wato wata rashin lafiya da wata rashin lafiya cikin rashin lafiya sai ya bakance ya ce ya Allah in har ka bani lafiya a wannan wato yanayi da nake a ciki ka bani lafiya na yi bakancin abin da na fi so na abinci da abin sha shine naman raƙumi da nuna raƙumi zan daina cin naman raƙumi in daina cin na wato in daina shan nuna raƙumi ya Allah zai yi wannan saboda kai saboda farin cikin ka ban lafiya sai Allah ya bashi lafiya don haka sai ya haramta wa kansa wato ko kuma ya yi wannan bakance da ya haramta wa kansa cin nono shan nono da kuma cin naman wato raƙumi sai ya zama cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Yahuda suka zo su a wajen su cewa tunda annabi Yakubu alaihi salam suna da'awar cewa Tun da shi yana cikin shi ne wato isra'il shi ne ma'ana yaqub shi ne da zuri'arsa su ne wato 'ya'yan banu isra'il ba sa shan nonon raƙumi ba sa cin naman raƙumi ai haramun ne har a addinin annabi ibrahimu shine Allah ce ce kullu ami dukkan abinci kana hillan ai halal ne li bani Isra'il ga 'ya'yan banu Isra'ila su ne zuri'ar yaƙub tun daga yaƙub har zuri'arsa babu wani abu da yake haramun a cikin addinin Ibrahimu wanda ya zo illa ma harrama Isra'ilu sai dai abin da shi Isra'ilu Yakubu kenan ya karanta wa kansa da kansa na naman raƙumi da kuma nonon raƙumi da ya wancan bakance sakamakon waccan rashin lafiya wato da ta same shi kamar yadda hadisi ya zo na ibnu maja a cikin sunan wanda yake na anas ne bin malik yana cewa ito rasulullah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa shifa'u irqun nisa iliyatu shatin arabiya cewa akwai wani ciwo da ake kira wato irkun nisa irkun nisa dinnan wani ciwo ne yawanci laraba a kasashen laraba an kai wajajen riyad da wajajen wato irin su wato abin nan kasashe kamar irin su dubai da sauransu za ka samu dattijai suna fama da irin wannan ciwo kamar yanayin ciwon baya ne ko ciwon zuciya a ciwon wato kafa kai da ciwon baya ana kiran ciwon irkun nisa ma'ana jijiyar mata kamar jijiyar mata cewa wannan hadisi shi ya zo cewa manzan Allah ya ce wato shi maganin wannan ciwo irkun nisa akwai shi ne ma'ana wato a jela ta ta ta wato raguna akwai raguna irin na larabawa can irin na kasashen larabawa wanda ake kiransu shatun baladi ba mu da irinsu a nan rago ne za ka gani amma jelarsa ba tsawo ne da ita ba faɗi ne da ita in ka haɗa tafin hannayenka biyu wani jelarsa in ragon ya ƙiba ta ninka wato tafin hannunka biyu ba tsawo ne da ita faɗi ne da sannan kuma jelar gaba ɗaya duk kitse ne da za a soya ta kitse ne cewa wannan wato jela cewa a yanka ta ko a gididdiba ta gida uku a dafa ta ko a soya ta kullum da safe a karya da ita har sau uku yana daga cikin maganin wancan ciwo aka ce irin wannan ciwo shi ne ya sami wato shi annabi abin nan yakubu alaihi salam cewa sai ya yi bakance ya ce idan Allah ya bashi lafiya abin da ya fi so na abinci na nonon raƙumi da kuma naman raƙumi zai bashi saboda Allah da kuma farin cikin Allah ba shi lafiya sakamakon haka ya wannan bakanci to sai ya zamanto shi ne suka zo suke son su kafawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hujja cewa yana bin annabi addinin annabi Ibrahimu ai addinin annabi Ibrahimu gashi Yakubu ma baya cin nuna raƙumi baya shan nama raƙumi don haramun ne shine Allah zai mayar musu raddi cikin wannan aya kamar yadda lokaci ya ƙure sai gobe za mu sake ɗora darasi a kanta insha Allahu domin mu daɗa faɗaɗa bayanin kamar yadda zai gabata insha Allahu Allah ya nuna mana assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatu